a cikin suratul an'am akwai wani waƙafi a aya ta ɗari da ashirin da hudu da ya tsaya da Allah sannan kuma ya tashi da sunan Allah dai Allah ko ka taɓa lura da shi to malamai suna da ayyuka na neman izaba a wannan wurin. uh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mala wa ma tawfiqi illa billah ba ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a mu na fa'idodin annajul hamid a cikin suratul anam akwai waƙafi a aya ta ɗari da ashirin hudu shine faɗin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya rusulullah wa kafi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata kaga waƙafi ya tsaya hatta nu'tiya misla ma utiya rusulullah kuma a gaba aka ce Allahu alamu haithu ya ja'alu risalata to tsakanin wannan Allahu din da wannan Allahu din to a nan sirrin yake saboda haka ya ake yin wannan aikin yadda ake wannan aiki za ka yi alwala sai ya zama inda za ka yi aikin ya zama yana da tsarki ka fesa turare sau da haka sai ka zauna ka ɗau alƙur'ani ka yi istighfari miftahul amal salati hailala adadin da ya samu ka ƙulle niyya ka ƙulle niyya in dan zai iya yi na manta in na ce a yi nafila ko za a yi nafila a raka'a biyu wace sura ka iya karanta bayan nan kai miftahul amal sai ka ƙulle niyya miftahul amal istighfari salati hailala saboda wasu bas wannan bidiyon za su fara kalla mun saba faɗin miftahul amal ne to adadin da kaga dama za ka yi na waɗannan bayan ka yi sai ka ƙulle niyya idan ka ƙulle niyya buƙatar da za ka yi aiki a kai sai ka ɗau alƙur'ani ka buɗe suratul an'am ka fara karanto ta tun daga farko tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan har ka zo wannan gurin wa idza ja'atuhum ayatun قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل, مثل, ما أوتي رسول الله sai ka tsaya to a nan za ka yi addu'a ka ka faɗi buƙatar ka ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka faɗi duk buƙatar in ka faɗa sai ka ci gaba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun ka ci gaba har ƙarshen sura ka shafa ta kafa ɗaya haka ake aikin za ka iya maimaita so uku za ka iya maimaita so bakwai akan bukata sai kai sadaka to za ka ga abin mamaki insha Allah tun ayi na ɗaya ma Allah ya dace da mu assalamu